إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a sha bakwai ga watan sha'aban a daren juma'a sha bakwai ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai, wanda ya daidai da biyar ga watan fabrairu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue dauda daga lajima rodan gwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin watan ramadana kun kwana a shafi na 66 za mu tashi a dini gabar da malam yake cewa ala ma za yuqdu a bisa menene ya kamata mai azumi ya yi buɗe bakinsa ai akwai mun karanta hadisi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin magarba sai yi buɗe baki to da me ya kamata ka fara yin buɗe baki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم yana kwadaitar da al'ummansa yin buɗe baki kan dalino bi ma'ana a yi buɗe baki da dalino fa'in lam yajid fa'alal ma in mutum bai sami dabino ba to yayi buɗe baki da ruwa wa min kamalu min kamali shafaqatihi wa hirsihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ummatihi wa nusihim malan yace wannan yana daga cikin kamala ta tausayawa da kwaɗayi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake da shi ga al'ummansa da yi musu nasiha. babu wani abin da al'umma ke bukata sai da manzo Allah ya nuna musu babu abin da zai iya zama sharri ga al'umma sai da manzo Allah ya tsinka yadda su kada su yi wannan abin kana rabbul alamin alladhi ba'atha muhammadan rahmatan lil alamin malin yace qala rabbul alamin Allah ubangijin talikai ya ce allazi ba'atha muhammadan rahmatan lil alamin wanda ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tausayawa ga talikan bayinsa na duniya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum tabbas manzo daga jinsinku ya zo muku imana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutum ne ba aljari ba kuma ba mala'ika ba mutum ne daga jinsinku ya zo muku azizun alaihi anittum duk abin da zai wahalar da ku yana buwayensa ya zo muku da shi harisun alaikum yana da matukar kwaɗayin alkhairi gare ku bilmuminina ra'ufin rahim ga mu'minai mai tausasawa ne kuma mai jin kai Allahu akbar ka duba irin siffan da Allah ya siffanta shi duk abinda zai wahalar da al'umma baya so shi sa na Aisha ta ce ma khuyya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi ithman jazakallahu khair wa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu tace ba a taba ba Allah bai taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin abu guda biyu ba tace in ka ga dama ka yi kaza in ka ga dama ka bar kaza nana shi tace sai manzon Allah ya zabi wanda yafi sauki wato duk abin da kaga manzo Allah ya ce mi shi fi sauki shi sa ya ce mu kaga mutum ma ya ce ai wannan ba zan iya ba to kariya ne duk abin da fi mana sauki shi yake zaben mana a wurin ubangiji shi sa sallah ba hamsin bane akai ta sassaɗe ta sai da ta koma nawa biyar da hamsin da biyar wanne ya fi sauki biyar لأن إعطاء الجسم شيء حلوي مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع الأعضاء به ما لن يتشي لأن إعطاء الجسم الشيء الحلو كباتكنك وانا أبو ميزاكي مع خلو المعدة تارد عن جنك باقومي wanzu an shiga likitanci kenan ko ad'a ila qabulihi shi yafi samun karbuwa ga jikinka wantifa'ul a'dha bihi kuma gabanka za su fi amfana da shi shi sa sirrin da yasa an haka haifi jariri manzala ce a fara bashi mai dabino ai cikin shi ba komai ko to in ya ci wannan dabinon zai haɓaka gaban jikinsa zai mai aiki wato zai karfafa immune system ɗinsa zai ba shi ƙarfi a jiki zai ba shi kumari da kuzari kaga likitan likitoci ke sallallahu alaihi wasallam malam ya ce lafiya maljismul salim ya ce musamman ma jiki kubutacce wanda ba da rashin lafiya fa innahu yataqawwa bihi jiki lafiyayyan jiki in ya yana ƙara ƙarfi a jikinsa wato dabino akwai sinadari da yake da shi in ba ka bayan kiyamuri ne ba za ka gaya tsaya yana sai maka dabino ba saboda fa'idar dabino ai ka san ba wanda ya ki abin da ke alaka da addini ko kamar shi amma za ka gan shi addini da ko zai siya kwano-kwano ya je ci saboda likitanci ya tabbatar da amfanin da yake da ke a jikin wa ɗan adam in aka ba me yasa zai yi da wannan ana ganewa sai malam ya ce wa ammal ma'u wannan kaga an faɗi fa'idar dabino kenan ana ganewa dabino na da fa'idoji sama da ɗari biyu a jikin ɗan adam dabino da kake gani yana da fa'idoji sama da ɗari biyu a jikin ɗan adam in kana son lafiya to ka ci dabino in kana son lafiya kuma blood vessels sun ka duk su buɗe ka lizimci cin dabino yana maganin sihiri yana maganin sanmu ana ganewa sannan yana ƙara kumari da kuzari kuma yana daidaita jini masu hawan jini yana daidaita suga, ga masu ciwon suga. ai za ce ma ai yana da zaƙi ko zakinsa na nature ne ba artificial ba yana maganin sa ce wa ammal ma'u kaga ruwa fa innal ya yahsulu lahu bis-sawmi naw'un min saboda shi jikin dan adam idan yana azumi yana samun wani nau'i na bushewan jiki saboda ai baka sha ruwa ba fa'iza ba bilma idan aka jika jikin da ruwa kamula intifa'uhu bil gizai sai nourishment gina jiki sai ya samu kamala saboda mai ruwa amma ruwan ba mai sanyi ba ruwa normal ruwa don in ka sha mai sanyi zai kashe maka jiki amma in ka sha normal ruwa daman cikinka yana da wannan zafin saboda zai maka amfani amma an ka sha mai sanyi zai tamukar da hanjinka yunwan da kake ji za ka ga ba za ka iya cin abinci mai yawa ba sai ka ga cikinka ya cika saboda duk ya daskarar da ne hanjin sai ka ji ka koshi da wuri kuma kana da burin ka da kyau ana ganewa to wannan yana daga cikin fa'ida wa'alam ayyuhal abdu ta'ir malam ya ce ka sani ya kai bawa mai biyayya annan littamri harakatin wa dabino yana da wasu albarkoki masu ɗimbin yawa da kuma keɓantattun fa'idoji yake da shi wa kazalikal ma haka shi ma ruwa kaje ka karanta ibn nabawi na imamu ibn qayyim al the prophetic medicine akwai fasali na dabino kaga fa'idojin da zai zuba maka a ciki na dabino kawai an gane shi za za ka ga yanzu wannan ma ba musulmai ba ai za ka ga sun tsaya da dabino suna siya ko Ya suna yi ai da ba sa yi saboda su suna ganin abincin musulmi ne kuna ganewa to amma da suka gano amfanin likitoci suna ta abin nan to yanzu sai suka koma suna neman sa to dabinan ma babu kamar shi ne ɗanyen dabino wanda bai gama bushewa ba shi kuma fa'idarsa bayo wannan sai an biya <laughs> an ba ku wajen. <laughs> an ba da fi layi <laughs> general ya ce a yi don Allah wannan kuma shi madan Allah aka yi Allah ya samu daji kaga shi ɗanyen dabinan nan ina masu fama da ciwon kafa arthritis ko to idan suna cin ɗanyen dabino with an empty stomach yana maganin ƙarfafa matsalar kashi wannan matsalar a ina wanda idan sun matse kafin saka sun zauna za ga kafin su yayi norm ko to idan kana cin wannan da safe da rana da daddare before bed Za ka sha mamaki kai wata ɗaya kana cin wannan Za ka sha mamaki irin lafiyar da za ka samu a jikinka da kuma kafafuwarka da gabanka yana da sinadarin da ke taimakawa wajen na farko zai kara wa immune system ɗinka ƙarfi sannan kuma yana flowing ɗin jini a jikin mutum inda wato kitse ya dan tattoshe shi to zai yi flowing ɗinsa kaga jini na tafiya lafiya in jini na tafiya lafiya ai kafin kana kara lafiya kuma yana rage hypertension sannan kirjinka zuciyarka ka san wasu abin nan kitse yakan zo ya taru ya sa ka ga in ya yi tafiya daga nan zuwa can ya ta haƙi to zai yi flushing ɗinsa sannan kidney ɗinka da hantanka idan akwai kidney stones zai yi flushing ɗinsa ba ƙaramin sirri ba ne ba a ciki yanzu likitoci suke ta gano su mu kuma kaga sama da shekara 1400 manzo Allah ya gaya mana fa'idojinsa malamin musulunci sun yi rubuce-rubuce a ciki malam ya ci gaba da cewa fil ta'siri ala shi ruwa kuma yana da tasiri kan zukatan mutane wa tazkiyatuha da tsarkake wa'annan zuciyar la ya'lamuha illa almuttabi'un ba wanda ya santa sai mai bin sunna ka wanda ke bin sunna to shine zai san fa'idarta saboda duk abin da manzo Allah kaje ya ce kai to akwai sirri a ciki wanda yake bi shi zai gaya maka sirrin wanda kuma bai santa ba to yayi asara عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان, كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطوبات قبل أن يصلي Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin buɗe baki akan danyen dabino kafin yayi sallah zai fi ɗanyen dabino haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi fa'in lam ya kunu rukubatin inda ya sami ɗanyen dabino ba fata maraton sai ya nemi busasshen dabino ana ganewa? fa'in lam ya ta maraton in bai sami busasshen dabino ba hasa hasawatin mimma sai ya nemi ruwa ya sha in ma bai samu ruwa ba sai ya sami samara duk wani kayan marmari kaga dabino danye ya bi in babu shi sai a nemi mai busasshe in babu shi sai a nemi mai ruwa in babu ruwan sai a sha duk abin da ya sauwaka an gane sai a nemi fruit lokacin fada manzo Allah ya wannan maganan babu wani microscope balle a ce za a shiga da shi wani lab a je a wani bincike ayi kaza amma yanzu ne ake ta gano abubuwa da yawa manzo Allah ba ya hana yin shan ruwa a tsaye ba to yanzu bincike na zamani ya tabbatar abin da ke kawo ciwon hanta shan ruwa a tsaye yanzu bincike ya tabbatar da abin da ke kawo ciwon hanta yawan shan ruwa a tsaye yana kawo ciwon hanta to kaga lokacin da ya magana ai babu wani abin nan balle a ce an yi kaza an yi kaza to amma ka duba Manzala kuma ya hana ka ka raba jikinka biyu rabi akan inuwa rabi a cikin rana ko aka ce shi yake kawo hawan jini yana kawo hawan jini kaba jikinka ɗaya a rana ɗaya a inuwa kaga hadisi ne kuma karara manzo Allah ya hana hadisin na nan a cikin bukhari da muslim wasu abubuwan zaka ga sai yanzu ne ake ta gano wasu abubuwa kaga mu kuma manzo Allah ya riga ya ga mana sama da shekara 1400 da MK da suka wuce kaga abin da ake bukata ga musulmi yayi ne imani yayi aiki da shi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito sa ma ba ya kulu inda al-iftar me ya kamata mutum musulmi ya faɗi a lokacin da yake bude baki sai malam yace i'lam akhil sa'im ka sani ya kai dan uwa mai azumi وفقنا الله وإياك لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن لك دعوة مستجابة Allah ya datar da mu da kai gaban sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai gare ka kai mai azumi akwai addu'a na musamman in kai Allah ya karba tun daga lokacin da kai azumi har zuwa lokacin da za ka yi buɗe baki duk addu'an da kai Allah ya karba kai Allah fa na san mu da alkhairi sai dai mu ne ba mu iya utilize din alkhairin ba kuma wai mutum fa na azumi amma sai ka ya ce da Allah akrama kallahu da Allah a sa mu cikin addu'a an ki kai mana an ce tun daga lokacin da ka yi buɗe kai ka yi sahur har zuwa faɗuwar rana addu'anka confirm Allah ya karba ya kamata ka yi kai dai amma sai ka ji mutum da Allah akar maka Allah da Allah mun san har yanzu lokacin karban addu'a ne da Allah a samu kai me yasa ba za ka yi ba in neman kuɗi ne me yasa baka ce ma da ka neman kuɗi ba an gane akwai wani psychological trauma da mutane ke fuskanta abinda aka ce maka kowa na da shi to me yasa ba zan utilize nan na ba kai shine ya nuna ina da wayo kenan na san confirm in ne Allah ya karba to me ya kamata in in kufa in kai saboda in samu ne karbuwan kuma ai Allah ya fi kowa sanin damuwar da ni da kai muke ciki kai kai ka san irin damuwar da kake da shi ai bai dame ka bane ai dame ka ai da kake za ka yi Allah ka shirye da mu malam yace faqtanimha fursatan karibace ta a matsayin dama وادعوا الله وأنتم وأنت وادعوا الله وأنت موقن بالإجابة كروجي الله كان da sakankan cewa Allah ya karba ba wai barin gwada bane da Allah ba abokinka bane ai aboki ake gwada ko ko dan uwanka amma Allah baya son wannan in zaka kira shi ka kira shi da yaqini ya karba haka Allah yake so to ne ce in mm, to a karmaka Allah da Allah wannan addu'a amma ina so in gwada sai a kyale ka Allah ba a gwada shi da gaske ake yi wa'alam anna Allah la yastajibu li du'a'i qalbin ghafilin lahi ka sani cewa ba Allah baya amsa addu'an zuciya ga falalla mai wasa kana addu'a hankalinka na wani waje Allah ba zai saurare ka ba in kana addu'a ka natsu yanzu don Allah mutumin da ya shekara yana neman appointment da shugaban kasa sai aka ce shugaban kasa ya ba shi appointment ya zo kuma ya ba shi na minti goma da ya zo gaban shugaban kasa sai ya ga ana kiran shi don Allah zai da wayan nan? eh? ai duk karkashewa zai yi ko don kada ma a samu interruption ko ya ce shugaban kasa ya ce ya fasa to Allah ne za ka yi wa haka? gane wannan ya shekara ɗaya yana neman appointment haka ba shi kuma ya ba shi na minti goma ai wallahi ina gani zai kwanan iranin yana addu'a saboda ne shugaban kasa fa bai da arziki kuma bai da talauci sannan bai da aljanna kuma bai da wuta wallahi duk yanda ya kai ga sanka bai isa mai da kai mai kuɗi ba kuma duk yanda ya kai ga kinka bai isa mai da kai talaka ba saboda ba hannun shi yake ba duk yanda ya kai ga kyamatar ka bai isa ya saka wuta ba kuma duk yanda ya kai ga kaunar ka bai isa ya saka aljanna ba saboda wannan din ya fi karfin sa to amma ka duba inda mutane ke daukan abin da muhimmanci amma aka zo gaban Allah a shine wanda ake yi kai Allah gashi shi za ka ga wani ya ce ma wallahi shi ya daɗe yana addu'a bai samu karɓuwa ba saboda ya ɗauki abin abun wasa Allah ba a mai haka da gaske ake yi wad'uhu bima Umin, min da'awatil khair malam yace ku kira shi da abin da ka ga dama na addu'o'i na alkhairi la'allaka ta'uzu khairai dunya wal akhirah dan ka samu alkhairin duniya da lahira ya rabbana atina duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال sallallahu الله wa sallam عليه وسلم زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاث addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne da'awatu sa'im addu'an duk mai azumi kin yasa zaka zo kai ta damun malamai da Allah karama kallah a sama a cikin addu'a wannan wannan karban addu'a ne kai mana kowa na da shi to sai malam ya amfani da nashi kai ka bar na ka bar naka ana ganewa kai ma ka roƙa mana lokaci ne da Allah ke karba wa da'awatul mazlumi addu'an wanda aka zalunce shi su kaga wannan Shi ne da yawa ake wasa da shi mutum ya kalle yi ce Allah ya isa tsakanina da kai wallahi ka kaɗe wallahi ka kaɗe shi sa na bin Usaimin yake cewa in dai mutum kasance shi ya ce ba zai yafe maka ba sai ka biya shi kaza ce ko ba ka da kuɗin nan ka je karanta ka ɗauko ka biya shi dan ka warware da shi tsakaninka da shi a duniya don a gaban Allah wallahi sai kare na kanka Allah ce ya waddul mujrimu Yau ya fi yaftadi min azabi yawma izin, bi ni. mutumin banza a ranan zai dinga ji da zai iya ba da 'ya'yansa rankata kaf don ya tsira daga azabar Allah ce duk yaransa su shiga wuta shi kadai shiga aljanna sai ce wa sahibatihi ko wa akhihi yace da matarsa da ɗan uwansa na jini zai so a ce yaransa duka ya tattara ya ce Allah ga suna ba da su matata ma ga tana ba da ita ‘yan uwana na jini su ma ga su ya Allah da a je ba su wuce ni kaɗai in shiga aljanna sai ce wa fasilati hillati tu'wihi da danginsa rankatakar da suke karfafa masa a duniya zai so ya ce dukkansu a tafi da su wuta shi kaɗai kawai shiga aljanna sai Allah ce wa man fil ardi jami'an thumma yunji bugu da ƙari ma duk duniya da za a tara mutanen duniya zai ce ya Allah dukkansu a kai su wuta a makwafansa shi kadai shiga aljanna ka san bala'in ba ya wuce wannan amma fa shine mutane ke wasa akan sai Allah ne bai faɗa haka yace da mutumin banza zai so a ce duk duniya a tara mai mutanen duniya yace ya Allah ga sunan duka a shiga da su wuta ni kadai in shiga aljanna haka ba zai so da matarsa da ƴan uwansa da danginsa kowa yace a shiga da su wuta shi kadai yake so ya sha ka san ko bala'in ya wuce dukkan tunanin mutum amma mutane ba su roke shi komai ba sai yace wa da'watul musafiri shi ma wannan mutane da yawa suna wasa da shi addu'an matafi kana tafiya sai ka ga mutum kawai labari yake yi har ya kai wai shi baya so yana tafiya shi kadai kai ani ni kadai ne ma fi jin dadin tafiyar dan nafi samun nasuwa zan yi addu'an da nake so amma in muna tare mu biyu zan dinga jin kunya wani zai dinga sanin me nake so na saboda zai ga baki na yake motsi ni kuma na san damuwa ta a wajen Allah kuma ba na so wani ya san ma ina rokon Allah to amma za ka ga mutane da yawa yau a tafiya shi bai damu ba tafiya lau yana tafiya yana labari kai kai zara ba tun daga shigan motanka a kofar gidanka ko daga cikin gidanka har zuwa inda za ka yi duk addu'an da kai Allah ya karba haka dawo to me yasa ba za ka ribace shi ba ko baka da damuwa ne wallahi ƙarya ne duk kudin ka kana da damuwa duk mulkin ka kana da damuwa duk ilimin ka kana da damuwa duk talaucin ka kana da damuwa abu wanda bai da damuwa to kaga sai ka ribace wannan ka gaya wa Allah wannan hadisi hadisi ne ingantacce maran yace wa hadhihi da'wa allati la turaddu takunu inda fitrika wa'annan addu'o'in Waɗanda ba a mai da su inda kayi su Allah ya karba to ka sanya shi a lokacin da kake bude baki mana li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saboda hadisin abu huraira daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatun la turaddu da'watuhum mutane uku ba a mai da addu'ansu in suka yi Allah ya karba in sun yi addu'an direct Allah ya karba waye na farko as-sa'imu hina yufsiru manzo Allah ce mai azumi a lokacin da yake buɗe baki amma ni kawai ana Allahu akbar da kai ce mi ko mu mi ko kulkul ba ruwan shi da wani addu'a kai asara kai asaran lokacin kwanta ya abubuwanka kana da damuwa ba ruwanka da wani duk yadda wani ya kai ga zanka wallahi bai sai mai da kai mai kudi ba kuma duk yadda mutum ya kai ga kinka bai sai mai da kai talaka ba kuma bai isa ya saka aljanna ba kuma bai isa ya saka a wuta ba kuma bai isa ya haramta maka abin da Allah ya baka ba to me yasa ba za ka kai kukanka zuwa ga Allah ba amma sai ka ga mutum ya damu ya ce ta yin wani wasiƙar jaki ya tawalar da kansa akan wani abin da ba zai amfanar da shi ba abu na biyu wal imamu Allahu akbar Manza Allah ya ce jagora mai adalci kai kaga anan ya ɗauki ma'ana biyu al imamu al'adil anan da ake nibi Shi ne shugaba mai adalci saboda lafazi ne am sannan al'imamu la'adilu zai shiga shi ma ma'anarsa ta biyu kenan Shi ne limamin da ke muku sallah kuma yana adalci a wajen jagorancinsa shi ma in yi addu'a tare da Allah ke karba ana ganewa sai ce wa da'awatul mazlum da addu'an mutumin da aka zalunce shi me maka aiki ya ce Allah ya isa ka ce a karta muke rayuwa ka kaɗe direbanka ya kalle ka ce Allah ya isa kai me gadinka ko kuk dinka ko me kaza ko me kaza ko kuma ma'aikacinka a kamfaninka ko kuma a'a kai ne Allah ya ɗaura ka shugaba a wani waje kai ta haɗama da babake ne ka tara ko in sai ka cuci wannan ka cuci wannan Allah ya kakaɗe ya maka Allah ya isa wayo Allah ya samu dace wannan hadisi Imam tirmidhi da Ibn maja da Imam Ibn hibban suka rawaito wa an abdullahi bin amr bin al-as رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد للي قمي أزمي إن للصائم للي قدم أزمي للصائم قدك أزمي inda tsarihi a lokacin da yake buɗe baki la da'awatan la maturat yana da addu'a na musamman ba a mai da ita inda yayi direct Allah ya karba ashe kenan ina kai mai damuwa ga lokaci ya ko duk lokacin da kai azumi in za ka yi addu'a kai addu'a saboda duk addu'an da kai a lokacin Allah ya karba wannan hadisi imamu ibn maja da hakim da ibn sunni da abu dawud tsayalisi suka rawaito sa wa afdalu du'a addu'a al-ma'thur an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam malan yace mafificin addu'a shine addu'an da aka cirato shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad kana yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idha aftara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai yi buɗe baki yana cewa zahaba zama'u wabtallatul uruqu wa thabata al-ajru insha Allah wannan bayan yayi buɗe baki kenan zahaba zama'u kishruwa ya gushi. wani lokaci bayan ka cike nan ko duk kafin ka ji ai it doesn't make sense kaga ai sai ka ci ne zaka ce ne zahaba zama'u kishruwa ya tafi wabtallatil uruqu sannan jijiyoyi duk sun jiku da jijiyoyinka duk a bushe suke ko saboda ka ci komai ba kana shan zaka ji kana jin daɗi musamman ma azumin ya hada maka zafi ko ka san wannan kaga fuskar shi a busan kam da gira ka san yana jin jiki a azumin wallahi za ka aka yawa ne ke lafiya Allah Allah yake jira a jira sallah to irin wannan kaga yana ji ya dan fara zaka je na murmushi a ce wani ya ce yanzu nake ganin ido da kyau yace da sa sa nake gani <laughs> to wabtallatil uruqu jijiyoyi duk sun jiku wa zabatal ajru insha Allah lada ya tabbata da izinin Allah ai kowa yake ibada ko Kaka zama azumin ka ya zama na banza ba ai kaga kana fatan haka a wurin Allah Allah ka karba wannan hadisi imamu Abu da imamu Al-Baihaqi da imamu Hakim da imamu Ibn sunni da imamu Nasa'i a cikin Amal al-Yawm wal Layla da imamu Darul Qutni a cikin Sunan ɗinsa suka rawaito da isnadi hasan malam yace it'amu sa'imin Allahu akbar ciyar da ne azumi kai garin daɗi na nesa ga nesa ta zo kusa mutane ke yawa ba su san fa'idar da ke cikin ka ciyar da mutum mai azumi ba mutum zai iya maka budget a kan kaza ko duk shekara zai je london da shi da iyalansa zai tara maka wannan kudin amma duk shekara ba zai iya tunanin zai je aljanna da kudi a ramadan ba ana ganewa ai anan ne kuɗi ke amfani ka bata koli yanzu trade biya ne na aljanna ake conference ne ake so ka shiga na aljanna ciyar da masu azumi ba ƙaramin lagwada da lada yake ciki ba ka ciyar da mutane goma a ranar kana da ladan azumi goma sha ɗaya da naka in ka ciyar da mutane ashirin kana da ladan azumi ashirin da ɗaya da naka in ka ciyar da mutane talatin a ranar kana da ladan azumin talatin da ɗaya da naka in ka ciyar da mutane hamsin kana da ladan azumi hamsin da ɗaya da naka a ranar in ka ciyar da mutane ɗari a ranar kana da ladan azumi ɗari da ɗaya a ranar takka na lada da zai zo gabanka ranar tashin kiyama kai kaga anan ne kuɗi ke amfani ba wai wajen kecere ni ba ya wane ya ce mota kaza ni ma zan siya mu kecere ni ya zama banza a nan ne ya kamata a baje koli a nemi aljanna da gaske ana ganewa malam ya ce wal tahris ya ka kayi kwadayi ya kai dan uwana barakallahu fika Allah ya maka albarka wa waffaqaka li'amali albirri wattaqwa ya datar da kai yin aikin biyayya da tsoron Allah an tufaffira iman. ka ciyar da mai azumi mana lima fi zalika min al al-azim saboda lada mai girma da ke cikin yin haka wal khair as da kuma alkhairi mai yawa mai gamewa idan ka ciyar da mai azumi ƙara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da abincin, Allah ta kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man faffara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi annahu la yunqisu min ajri sa'im shay'a yace man faffara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi ya ci abinci da buɗe baki ya ciyar da shi kana lahu mithlu ajrihi kana da kwatankwacin ladansa yace raira, annahu la yunqisu min ajri as-sa'im shay'a ba tare da shi ne azumin an taba mai ladansa da dai ba ladansa na nan full amma kai bonus ne aka ajiye maka don kwadaitar da kai akan ciyarwa kai da ka ciyar da shi yana da ladansa full kai kuma an baka bonus saboda ciyarwa da kai an kwadaitar da kai to kaga anan ne masu kudi ya kamata su baje kolin su ko amma sai kaga wani ya je saudiya yayi tabannan kudi a wurin kuma ga inda zai samu lada kaɗan eh, lada mai yawan da zai shigar da shi aljanna sai je can ya ta bijirinsa kuma karshen ta ma ka zo ba lada saboda an yi ne kawai na gadara ai duk shekara muna haduwa a wuri kaza saboda haka jirin cizon je mu haɗu ka gaba da Allah ka je ba dan haɗuwar ka je ana ganewa wannan hadisi imamu ahmad da imamu tirmidhi da ibnu majah da ibnu hibban suka rawaito sa da isnadi ingantacce malam yace wa idza du'iya almuslimu as-sa'imu alayhi an yujiba da'wata duk lokacin da aka kira musulmi ne azumi to ya amsa an gane kana azumi cewa ne jira Allah wane ina gayyatar ka gidana ka zo kai bude baki to kakka ce ba zan je ba ka je to munan yawanci ba a saba ba sai yan kaɗan an gane wani zaka ga ga kaji ga kifi ga zabi kifin ma akwai akwai rowan akwai busashe, sannan kuma akwai gasashe sannan kuma akwai soyayye sannan akwai 'yan shiloli duk an baje koli duka ba wai a rana ɗaya kuma wallahi ba zai iya cinyewa ba ga a gidansa kuma akwai cooks akwai masu abin da duk ba za a ba su su ci ba eh da washe gari kaga ko a zubar ko kuma a ajiye a banza a kai wa kare shi nan, ya tashi kenan shi baya ma tunanin wa'annan mutanen da suke kewaye da ni bari in baje musu kolin kila zan samu aljanna a ina kuma a cikin mutanen nan da suke maka hidima akwai wanda kila in ya ce Allah yi wa wani kaza wallahi an gama saboda kai kare yana shi maganin ganin ba kowa bane amma babban mutum ne a wurin Allah kai ne ake ganin babban mutum yalla bai ko shine yalla bai a wurin Allah eh haka ne abun da mutane da yawa ba san wannan karatun ba wani yana za ka jana yalla bai yalla bai takawanka lafiya kaza kaza ai ta mai kirari karamin mutum ne a gaban Allah wani kuma da kake ganin ba kowa ba ne shi ne yan labon wallahi shi ne yan labon a wurin Allah kuma ruwan Allah da wannan wani mutum ya taɓa wucewa a wajen sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me za ku ce dangane da wannan sai kowa ya ce ta wannan ya zo kofar gida ma koran shi za a yi ya ce kuma in ya zo neman aure ba wanda zai ba shi mata sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba sai wani mutum babban mutum ya zo ana gani shi mai kuɗi mai wadata mai kaza sai ce me za ku ce dangane da wannan sai suka ce ta. wannan ayin ya zo kofar gida za a ce mai shigo da wuri in ya nemi aure a gidan nan za a bashi sai mazala ce wancan na farkon da kuka faɗi in duniya za ta cika da irin wannan na biyu dukkan sun an tara su ba su kai wannan guda ɗayan ba kaka ai ne labon a wurin Allah kenan ko yawa to kaga su mutane ba su gane karatun ba suna ganin kai in yalla yallaɓai ne to yalla yallaɓai ne ko kana ganewa in kuma kai talaka ne shi kenan kana nan a talaucinka eh, yana iya yiwa talaka ne a wurin Allah sannan kuma ne babban mutum ne a wurin Allah talaka ne a idonka amma babban mutum ne a wurin Allah kuma ana iya samun akasi shi ma babban mutum ne a duniya kuma babban mutum ne a wurin Allah ko inna akramakum inda Allahi atqakum wanda yafi karanci a wurin Allah wanda yafi ku tsoron Allah kana iya samun mutum ga kudi kuma ga tsoron Allah kana iya samun wani ga talauci ga bala'i kuma kafirci kai wannan yayi yawa Allah ka ganshi duk sun mu buku mu mubiyu an gane Allah ba wanda ya fi hatsari kamar talaka a Najeriya kai dai ka san wallahi baka ji daɗi ba ko to ka yi wa kanka alam na shara ka yi abin da za ka samu karkuwa a gaban Allah ya fi maka alkhairi ka kyare masu kuɗi su yi ta bujirinsu kai in ka samu aljanna shi kenan amma ka sha wahala a duniya kuma ka je lahira ai duka sai ta yi yawa ai ai ba daɗi Allah ka shirya da ku. shi ne malam yake cewa wadda ah, لأن من لم يجيب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دو النبي أمس da aka yi masa bai zo ya buɗe baki to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanbaghi alaihi an ya'taqida jaziman ya kamata ya kudurta yanke anna zalika la yudayyi'u shay'an min hasanati dan ya je gidan wani an gayyace shi ya ci abinci baya tozartar da ladansa wala yunqisu shay'an min ajrihi kuma baya rage wani abu na ladansa da wani zai dinga tunanin ai ladan shi ne zaka karɓa shi za ba zai ci ba a'a ba haka bane wa yustahabbu lil mad'uwi an yad'u lid da'i ba'da al faragh min at ta'ami bima ja'a 'ala an sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anwa'un ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam malan yace an so gare ka kai da aka gayyace ka gidan wani ka zo ka ci abinci na buɗe baki to in ka gama narkan abincin ka ji wasali ya yi daidai da kyau to ana so ka yi wa mai gidan addu'a an gane shi ne kamar haka akala ta'ama kumul abara mutanen kirki sun ci abincinku wasallat alaikumul mala'ika mala'iku suna muku salati wa afkara inda kuma sa'imun kuma masu azumi su ne suka yi buɗe baki a gidanku shi kenan wannan ɗaya kenan na biyu Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana na biyu ka ce ya Allah ka ciyar da duk wanda ya ciyar da mu kuma ka shayar da duk wanda ya shayar da mu na uku Allahumma ighfir lahum ya Allah ka gafarta wa wannan mutumin da ya kira ni gidansa na zo na ci abinci warhamhum kai masa rahama wa barik fima razaqtahum ka yi albarka a cikin arzikin da ka ba ta don Allah da ya fi wannan to kafin an ce ka kakkace Allah maimaita mana ba shi ba ne a ka yi addu'a wannan addu'an kuma ake so kai. yi Allah ya samu dace a nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi a cikin mufsidatin sau ababen da yake bata azumi ga ne azumi idan ya yi shi in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu taƙaita a cikin karatu kafin ladan ya kira sallah na walaikun salam na ana haifansa ya fito duniya ko dabino a tauna a baki a diga masa wannan zakin in ya lasa dabinon zai bude duk wani blood vessels din jikinsa an gane da hanjinsa zai yi clearing ɗinsa wato antibiotic ne zai yi zai cleansing din jikinsa ga baki da in aka ba shi nono zai shiga lafiya na na a matakka za ta yi mana haba mana in matakka ba ta yi ba kai da haba kana gefe ba sai ka yi ni amfanin eh <laughs> eh shi yana maganan wasu an ba su bakin su bayi da a ah, to ai daga kai sai matakka yi eh one of the two ko kai ko matakka a'a kawai ka tsaya a wurin ka ba kuma matarka ta shiga da dabino in ta sauka ta yi shi kenan ya fi sauki in ba ta yi makai kai kana zuwa kai shi kenan an gane? yawwa ya kamata a koya mata tun kafin lokacin in za ta tafi a ce ga dabino shiga da dabino muna fatan Allah ya sauke ki lafiya kuma kake manta kina sauka shi kenan haka ake Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am eh eh eh wanda ya fara ci da shi ne wancan ma zai samu lada amma wancan na farkon shi yake magana an gane shi sa ka ganin mu ma muna iftar ko to saboda haka duk abin da ka sa a cikin account mu, kaga ba kai asara ba tunda ana ciyar da masu iftar ne in ka kawo ma biliyan ɗaya yayi in tiriliyan ma ka kawo yayi an gane yana da lada amma mai na farkon ya fi lada an gane na farkon ya fi lada eh shi sa za ka ga laraba duk suna ƙoƙarin yin wannan duk inda suka je suna kafewa abin da saboda kowa ya samu da talakawa fa da masu kuɗi duk haka ne mu nan sai a yi tunanin kawai masu kuɗi ne kawai za su yi shi talaka baya tunanin ɗan abin da yake da shi ya samu aljanna da dan zobansa da sauransu wallahi zaka gani muna jami'a zaka ga wani dan abin ne dan dauko abin da iya abin da yake da shi kenan kuma yana roƙon ka ma yake fadda fadda ya shi yana roƙon ka kaci mu nan zai ce to wannan guda nawa zan ci sai ya fuska kaga mutum kawai dan zobo yayi ya riko kayansa kuma yana roƙon ka dan Allah ka sha mana ya bika ya baka wannan kuma ya dan yi arde shine ya zai yi iya abin zai iya kenan ka ga ya ruko ya zo da shi kuma yana roƙon idan Allah ka sha kaga mu zai ce to ni guda nawa zan ci shi ba ya tunanin abin da yana tunanin sai yana da shi Shi ne zai samu aljanna abin da laraba suka fi mu kenan saboda sun san alkhairin da ke ciki mu kuma ina sai ce ma yi shi ba zai guda nawa ya ci shi Allah ba ka san su daban-daban kaga kamar yadda angon nan yake shimfiɗa tabur eh, abin da suke yi a cikin layin gabaki ɗaya kowa zai fito da nashi za ka ga wani ɗan abin da ya riko da abu guda biyu wani kuma ka ga ya zo da katon ƙasa kowa gwargwadon wadatarsa haka zai kawo kuma ikon Allah dukkansu kowa sai an ci nashi an gane to amma mu nan sai kaga mutum yana cewa to ni me nake da shi sai dai je ci wani shi ba zai ci shi ba ya anan ma Kaduna an yi shi 80s ni da wayo na a garin nan 80s 82 83 labari aka bani ba ina gani duk mutane gidan haya za ka ga an fito da tabarma an zauna ana cin abinci tare kowa zai kawo abincin matan shi wanda ya kawo abinci a nan garin 82 83 84 duka na gani ni a ba labari aka bani ba ina ana yin shi haka to yanzu ba kowa kan shi ya sani <laughs> Allah ka shirye mu Allah ka ba mu yi kon gyarawa abinda muka karanta daidai Allah ka karba wanda muka yi bisa kuskure ya Allah muna roƙon ka yabi mana da ka tara fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin fitausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa su ka sanya musu mu da mu da tausayinmu ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da mu Allah muna roƙonka ka kame su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba ka ba wa'anda ka jarabce su a cikin da 'ya'ya kan garadu maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka tausaya musu ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azata mu da 'ya'ya na gari wa'anda za su zama butulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa'anda ka jarabce su da su suka a cikin mu ya Allah muna roƙonka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa karanta mana abin da zamu daudawa niyan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah waɗanda suke cikin damuwa a cikin rayuwarsu ya Allah ka fi mu sani cikin halin da suke ciki na damuwa ka yaye musu ka kawo musu mafita ta inda ba su taba tsammani ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muna roƙon ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka kai zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi jausin a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin